Wallahi daga gani daga akwai inda za ku. Ai ba inda ya samu da ya hige wajen ki. Wallahi kun yi bala'i. Ai ruki barin gaya miki shi kansa kyan gidan ya tarar. Ai mu ne masu kyan. Kwarai kuwa. Um, magana ce muka zo da ita da babanmu ne ce lalle inda muke mu nemo da za mu aura kuma mu kawo ki ne muka ce to ai dole mu ga mu nemo ruki. Dan Allah. Ah. amma da Allah roki karki damu da Allah kake samu damuwa kina ganin ba komai zamu iya zuwa ki mu je mu nuna wa baban namu ku zamu iya zuwa mu nuna baban namu ke zuwa mu je ya ganki ya ga yawa ba damuwa ba komai mu kada kuke damuwa mu ban mu da matsala da mahaifan mu ya za ki ga ko da wai muna walwala muna cika muna wannan kina ganin mu kin san ba bakin yaya gare mu gaskiya na ga alama mu je la la la barkin <laughs> maci zuma nan ya kane ba sai kashe ba soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba yi la la la mu je hakan nan kyale wannan shi wawa kai ne ba ka sani ba ni take so tun da yaushe sai dai dai a dan hada mu ni da ruki masoyiyata ruki ni ba na mai

Wace ce wannan ita ce? Ah, ta eh, eh, wadda za mu aura. wannan yanzu wannan nunar ranar wannan ita ce rukin don kuna mahaukata ku rasa wacce za ku ɗibo sai wannan barbadar an san fatas kuma an san yarwa kan nan ku ta dakata malam Dalla malam kakka gaya min ba daɗi. Ki ki kwantar da hankalinki nan kamar gidanku ne yawwa. Baba fa yanzu fa duk garin nan fa ita kawai ake magana fa. Duk garin nan fa yanzu ita. Kun kawo ni gidanku ne dama a mun mutunci. A hankali yanayin baban namu ne kar ki Ba wannan baban samari na ne ba wallahi da sai na take wannan. La ilaha illallah. malam. La ilaha illallah. La eh, ilaha illallah. Wala aka rashin mutunci ta shigo har gida taka mu miji haka ake yi haka. Ruki haka. Kada ga muna yi wa mutane shiru. Marasa kunya fitsararru. Wannan fitsararriyar yarinya za ku ɗauko kawo ki zo ki taka min kafan miji a ciki haka ta malama. wallahi ba dan ke surka ta ce ba ko wallahi da sai na wanwanke ki da mari wayo Allah dama kun kawo ni gidanku ne don a ci mun mutunci amma ba mu komai za mu haɗu da ku. Roti! Roti! Roti! Roti! Ku bi ta lauku ban ku gaskiya. Gaskiya na ku bi ta. Gaskiya ku kyauta Gaskiya ku yi mana adalci ba. Kun zuban mana da mutunci wallahi. Ku kawo yarinya gaishe ni ma fa da za ta yi da ta dafa kafaɗa ta malam. Ani mu ba falali ya dora ni. Ba dole falali ya dawo ba.